baki mai yanka wuya. saboda haka idan ka ce sai mai ilimi digiri ko hnd zai yi takara kenan ka maida siyasa ba wanda zai yi ta sai dan boko cewa kana da karamin ilimi ka iya kalubalanta mutumin da yake kana da takardar secondary school amma kai baka da isasshen ilimi baka da isasshen kwarewa da zaka kalubalance shi jama'a assalamu alaikum a makon kafin rufe majalisar dokokin najeriya sakamakon annobar coronavirus majalisar ta soma muhawara akan wani sabon ƙudurin doka mai neman ƙayyade mafi ƙarancin matakin ilimi ga shugaban ƙasa da gwamnonin jihohi. Ƙudurin dokar wanda ɗan majalisar dattawa Istifanus gyan daga jihar Filato ya gabatar na neman yin garan bawul ga wasu ɓangarorin sashe na 65 da sashe na 131 na kundin tsarin mulkin ƙasar. wanda zai ƙayyade babbar difloma ko kuma digiri a matsayin mafi karancin matakin ilimi ga shugaban ƙasa da gwamnoni a maimakon takardar kammala babbar sakandare kamar yadda tsarin yake a halin yanzu to sai dai tun a majalisar kudurin dokar ya haɗu da muhawara dan majalisar wakilai daga jihar sokoto dr abdullahi balarabe salame wanda tsohon malami ne yana ganin wannan tsarin ya dace da ƙasar musamman arewa na san bambanci tsakanin ilimi da rashin ilimi ba su ma amma yanzu kawo shi na cewa gaba ɗai kowane ɗan ƙasa ba a yarda ya tsaya takara ba sai yana da takardar ilimi wannan hajiya ya kyau kwarai da gaske domin wasu yan uwanmu na ganin kamar wai an yi ma yan arewa ba daidai ba wannan shine daidai ga yan arewa ke kina majalisar nan da yawa abubuwa ka tasowa sai ka kashi 40 cikin 100 ko kuma iyaka muna da kashi 10 cikin 100 ne na yan arewa wanda ke zuwa da ilimin su misali kuma suna yin tsaye su yi amfani da ilimin su su kalubalanci duk wani wanda ke kalubalanta abin da ya ci gaban arewa ko kare al'adunmu don yiwa kana da karamin ilimi ka iya kalubalanta mutumin da yake kana da takardar secondary school kuma kai baka da wani kwarewa a wasu fannoni ka zo ka iske mutumin da yake da kwarewa a fannoni da yawa ya tara takardu ya tashi tsaye yana kare abin da ba gaskiya ba abin da zai cuta muku amma kai baka da isasshen ilimi baka da isasshen kwarewa da ka alubalance shi amma idan aka yi haka yanzu Allah ya kawo mana zamani wanda ba wani ƙauye da zaka zo wanda ba a rasa mutumin da yake da akalla wannan difloma din babba ko kuma wanda yake da digiri. To amma takwaransa daga jihar Jigawa Muhammad Guda Gudaji Zaure, na ganin lamarin a zaman wani yunkuri kawai na kwace siyasa a mika wa 'yan boko. A iya hange na da tunanina ga mai hankali abu ne wanda ake so 'yan boko su kwace siyasa bayan 'yan boko suna da aikinsu na ofis siyasa kuma siyasa ce ta kowa saboda haka idan ka ce sai mai ilimi digiri ko hnd zai yi takara kenan ka da siyasa ba wanda zai yi ta sai dan boko saboda haka 'yan boko za su ci gaba da azabtar da talakawa a sace duke kasa yau in kika duba shugaban kasa qualification din da ya gabatar a takarar da ya sakandare ce a yau shugaban kasa da sakandare ya takara inda an gyara wannan dokar shugaban kasa ba zai takara ba sannan idan ka ce za ka gyara wannan eh, mutanenmu 'yan arewa su za a yi wa illa saboda akwai mutanen mu manoma wanda iyakacin sakandare da dama suka yi suka koma kasuwa saboda haka kenan an ce dan kasuwa da manomi kada ya takara takara ta koma ma'aikatan gwamnati da suke aikin ofis su yi aikin ofis kuma su rike mukaman siyasa su kwace ba ma goyon bayansa kuma za mu ci gaba da kalubalanta sa duk da ya wuce wannan karatu na biyu Eh, in Allah da a wajen karatu na uku muna kokarin sai mun kashe wannan bilɗin kuma na yi wa 'yan Najeriya alkawari in Allah ya so ya da wannan bildin ba zai tsallake ba. Dr. Mansur Isa Buhari malami ne a Jami'ar Usmanu Fodiyo ta Sokoto kuma mai fashin baki akan lamuran siyasa a Najeriya. Don muka kalle ta ta fuskar dimokuraɗiyya za mu ga cewa wannan kuduri kamar yanke dama ce ga wasu 'yan ƙasa waɗanda ba su samu su kai karatun digiri ba kuma zai rage ma mutane damar shiga cikin siyasa in muka kalle shi ta fuskar yanayin mu za mu ga cewa yana iya zama abu mai kyau amma kila wasu abubuwa za su biyowa baya saboda inda aka fito za ka ga cewa an samu mutane waɗanda ba su don dogon karatun amma dai sun rika ƙasashen ƙasar kuma sun yi sun mulke ta da mulki mai kyau misalai na nan da yawa da za a diba wa'yanda ba wani dogon karatu ne gari su da ya shahi digiri ba amma kuma abinda za mu tambaya shine akwai alaka tsakanin iya mulki da karatu irin wannan nawa mai zurfi har da yadda yanayin ilimi ya taɓarɓare najeriya in an ka kalli shi ta wannan huska za a ga cewa to zai iya tace kila kalan mutanen da za mu samu su shugabanci amma abinda za mu ce shine mai alaƙa takardar karatu da salon mulki ina ganin ga tsarin zamantakewar mu ne ya kasancewa mun zama al'umma waɗanda muke abubuwa kara zube wani lokaci ma ba za ka iya bambancewa tsakanin mai ilimin da mara ilimi ba matsala ce wadda ta shafi cewa in ana son a samu shugabanni masu kirki najeriya ba za a diba harkar takardar karatu ba ne za a rage romon da yake cikin mukaman siyasar najeriya wanda in an kai haka shi zai taimaka sa mutane su san cewa ba ka zo don ka nemi dukiya ba ne ka zo don kai al'umma aiki saboda haka 'yan majalisa inda gaske suke yi su fara da sa a aza majalisar tarayya ta najeriya bisa tsarin albashin mai digirin harko ya kasance in katta yau nan albashin mai digirin harko za a baka daidai yawan shekarun da ka yi daidai yawan albashin ka nan ma'ana kenan daidai gudunmawa da kuma korewar da ka samu nan cikin majalisar kuma daidai yawan albashin da zaka samu wanda shi zai taimaka da kuma sauran mukamai na uh, gwamna da na shugaban kasa don ba zai yi ba yanzu su da kai magana nan profesa na jami'a baya an kashi ɗaya bisa ɗari da hamsin na abin da suke amsa to ashe kaga sun san inda gyara yake inda gaske suke a yi gyaran ya fi a zauna ana wani hama-hama ana kame-kamen da ba su ya kamata a yi ba. tsohon dan majalisar wakilai daga jihar kaduna kuma masanin shari'a barista muhammad musa soba yana ganin ba nan ne gizo ke sakar ba tuni a gani na wannan shiriri ta ce kuma ba haka ya kamata a yi ba saboda ba maganan tarin ilimin shugaba wai shine sanin ya kamata shi ba ko kuma shine iya mulki kamar yadda muke gani a ko'ina a najeriya saboda demokradiyyar najeriya ita gaba kiɗa an saki layi an koma gaba ɗaya shi talakan da yake yin zaɓe an mai da shi shine koma baya an mai da shi sai abin da aka ga daman yi da shi bayan an gama zaɓe kuma an mai da shi shi bai da wata faɗa a ji akan harkar zaɓe saboda haka idan ana maganan ilimi ne to ai mun ga inda aka yi zaɓuɓɓukan nan da suka wuce ba da daɗewa ba mun ga yadda profesoshi na jami'o'i suka fito suka yi abin suka ga dama ka ga profeso kana takama da mai ilimi ne zai rike amana zai yi abin da ya kamata ya je ya kawo maka alƙaluman da ko wanda bai taɓa zuwa makaranta ba ma ba zai yi ba saboda haka ba maganin ilimi ba ne ko kuma in ce ba maganar yawan ilimin shugaba ba ne magana ce ta sanin ya kamata shugaba shugaba sannan kuma da niyyar shi ne ya yi abin da yake shine daidai na tsare dokokin ƙasa a yi abin da ya kamata amma magana wani tarin ilimi a ai kare wanda ya ilimi a ce kai profesa ne a fanni kaza to mun ga yadda ilimin ba shine riko amana ba ba shine sanin ya kamata ba shine kuma tausayin al'umma ba saboda haka ni kwata-kwata bana goyon bayan wai magana cewa wai ka canza doka ka ce wai sai wanda yake da ilimin kaza shine wai zai zo ya zama maka shugaban kasa a'a a bashi yadda yake tunda ai mutane suke da zabi amma muddin ba mu koyi mu yadda da cewa talaka shine sahun gaba a harkar demokradiyya ba kuma mu bi doka da oda mu kuma yi abin da ya kamata to har abada ba maganan wai wai ilimi ba kowane irin mutum ka dauko ka ɗora in dai wannan mahangan kake kallo to Najeriya ba za ta ci cigaba za mu tsaya a inda muke kuma sai dai mu ƙara lumewa tsuntum muddin ba mu gyara halayen mu ga demokradiyyar kasar nan ba. A nan za mu dasa aya a cikin shirin, sai mako na gaba inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda, Cuba Hero Diodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na da muku sallama daga Washington DC.